الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون waɗanda suke ba da dukiyoyinsu a cikin ɗa'ar Allah da neman yardarsa sannan ba sa biyo baya da abin da zai ɓata ladarsu na gori ga mutane da baki ko da aiki, suna da ladarsu a wurin Ubangijinsu, babu tsoro a kansu cikin abin da suke fuskanta, babu baƙin ciki a kan abin da ya wuce su, saboda girman ni'imarsu.